To gidan talabijin ka ganta Aminu Karo TV ka gani? A YouTube a YouTube a YouTube ne. Ka taba jin aljani ya maga yau kai a a a a karama kallawo kai tashar nan ta yi alhamdulillah a labbai in masha Allah. Salamu alaikum. Bandiru bandiru. Kalle kake ta kazo. Mun ka zo ka bata mana lokaci muna ta. Ku yi hakuri. Shirin nan nake so na karasa gani na ruqiya. Amin. kan tasha Aminu Kano TV. Kaji tasha tasha. Tasha eh. mota ko kan Yau ga mai daidai. Ina ko tasha mota. Tasha wacce zaka kalli abin addini. A gidan talabijin zaka ce mu. To gidan talabijin ka ganta Aminu Kano TV ka gani. Rukiya ake eh, gashi ka taba jin aljani ya magana to ka gani a Aminu Kano TV ka gani ka gani ka gani na ga. Ka ji. na Allah mun ma bari mun so wayan mu eh, eh, sai mun shiga sosai kwa Aminu Kano TV mun eh. danna subscribe mun danna kwarara mun ma mu dinga kallo mm. Aminu aka ce Amin Kano aka ce ba da turu ba yau eh Aminu Kano TV Amina Kano a ah, ah, ba Amina ba Aminu Kano ba jahar ku ba da Allah oh, ba jahar Kano Aminu Kano ah, Aminu Kano TV Aminu Kano TV mun gani to nagode yanzu ga ni nan zan to bari a karasa okay mu tabi eh ku je to shi kenan don Allah da Allah ki gama kallon mini ka amin min bin nan tasha ce mai saka abubuwa na azantarwa da nishadantarwa ai kaga Aminu Kano TV faɗakarwa ilmantarwa nishadantarwa kai hadda sabgogin gona idan ma baka sani ba a wannan tashar sai kaga an saka maka zai zai noma su kikin sosai zaka me ba ka gani ba ai Aminu Kano TV cikin tashar ana saka irin bidiyon haka a ciki ake mm, ne ba ma zai bayan ruqiya haddafa magunguna idan kana so misali kana jin ciwon baya nan nan nan nan sai ya baka a cikin sai sai ki bala mana baya ka to ai misali misali misali ayi da nuna da nun ba sai a duke mutum ba a to to misali idan kana neman magani ba eh. zai sha ko wasu magunguna ko ya zai gidanka kana ganin mutum hudu shida bakwai takwas a eh. ciki to in ka shiga Aminu Kano TV akwai abin da zai gaya maka ka ga yayi amfani kuma ka amfana a cikin sa akwai waraka kenan sosai a Aminu Kano TV yanzu mu je to shikenan yanzu mu je eh. ya abun nan to masu kallon mu Aminu Kano TV ita ce taku ita ce tamu ni dai ita ce tawa Aminu Kano TV ban ga kamar ba ban taba ganin an sa rukiya a wata tasha ba sai a wannan tashar Aminu Kano TV Aminu Kano TV tawa ce Aminu Kano TV babu kamar si babu kamar sa babu kamar ta ba si ba ban ban ban babu kamar ta ban ba namiji bane eh okay babu kamanta ah!